أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأحليكم نارا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل ما نهل والد من نهل أفضل من أدب حسن وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يولا هدي شاب يقى شعبان هجرانا دبو دا داري حدود تلاتين دا بوكوي ishirin da biyu ga watan biyar 2016 za mu yi karatu na biyar na ƙarshe a wannan lokacin a cikin attibiyanu na shehu abdullahi gwandu ta gamma da hullahu birahmati a satin da gabata an yi cikon karatu akan tarbiyya ta kama da maganar da aka yi ta yaro a gudani bari ne tare da yara masu zage-zage bayan haka ma aka yi magana a kan cewa za a bar yaro ya yi wasa wacce ta halatta haddai zuwa buga misali da aka yi a kan abin da ya shahi hikayoyi na salihai daga cikin abin da za mu kulawa maganar da aka yi ta cewa a gudani ya yi hulɗaya da duk wanda ka zage-zage saboda mahi yawa za ka ga mugu ya fi saukin ya jawo na kware ya lalata shi bisa ga na kware ya jawo mugu aƙidatan wa ɗabi'atan a ɓangaren aƙida ko ɓangaren ɗabi'a maganar da aka yi ta karantarsuwa ga malami to a kula shehu abdullahi ya yi ta magana a cikin almasalihu daga cikin maganar da ya yi na a zaɓi wanda shike mai tsoron Allah shi malamin domin akwai wani abin kula yaronka zai kwashi ɗabi'an mallamin da aƙida ta kamin ya yi karatu gare shi kaga in ba na ba ne zai kwashi mugunya aƙida ta da mugun ɗabi'u ne kamin ya ma ya karatu gare shi don shi ɗaya ne ake taka tsantsan daga cikin batun hikayen salihai mun buga misali ga sahabbai eh, ga annabi sallallahu alaihi da kuma sahabbai da tabi'ai da da ahlul bait da sahabbai daga ciki saboda mataki ne na buga misali ba a kawo maraji'u ba to daga ciki akwai maganar da aka yi ta cewa abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu da kuɗi ne aka sai wani sashe na hilin masallacin madina har ma'aiki yawa mata ne ɗakuna da kuma sahabbai wasu suka samu zama cikin kason da di abubakar radiyallahu ta'ala an ya saye to wannan shi abdullahi ya faɗe shi a cikin biya ul amri wal mujahidin harko harko. haka ma daga ciki batun da aka yi na cewa aisha radiyallahu ta'ala an hawa ardaha ɗakin ta yahi kowane ɗaki girma wannan ijma'i ne na malamai idan aka diba almuzajul labibi fi khasasil habibi na limamu sayudi ya yi bayanin nan da kuma a shifa ta alkali iyal da yan bu'u safa ta shek nasiru kabara rahimahumullah haka ma aisha radiyallahu ta'ala an hawa ardaha ita ce mahi soyuwa a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam duk ma'aiki ya fi son ta gaba haka ma da ibn sirina ya faɗa sun faɗa a cikin littafin su ta'birul man fi ta'biril manami cewa da za ka yi mahulkin kana tsakanin ɗakin nan na aisha da mimbarin annabi sallallahu alaihi in allah ya so sai ka shiga aljanna saboda ma'aiki na cewa ma bai na baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna daga cikin amin daga cikin abin da za a kulawa mun yi bayani akan shekarun da aka diba na balaga game da malaman mazhabobi to wannan bayani na cikin tuhfatul maududi na ibn al-qayyim al jawziyah haka ma daga ƙarshe-ƙarshe an yi magana a kan idan e, yaro ya kai shekaru goma sha shida a auren shi haka ma aka yi magana a kan aurar da yarinya wacce ta kai ma'isar wada domin mai jauzi ya kawo ta kissa akwai wani mutum ya ta ana ta bidatta aure bai ba suwa ba kuma zai ba da hujja wadda bata ta taka karatar karya ba har yarinya ta kai shekara talatin har ta kai arba'in bai aure shi ta ba lokacin da zai rasu sai roƙe ta ta yahi mishi haƙƙin da ya tauye nata to abin ban tausai abin ban tsoro siyariyar ta ce ba za ta yahi ma mahaifinta ba sai an zo gaban allah subhanahu wa ta'ala yawa allah bayani abin ga da mata kaga akwai ban tsoro haka da mutum ya isa aure in namiji in mace a yi masa aure ko kuma a kama mai yayi wannan yana daga cikin cikon tarbiyya bayan haka kuma mun yi magana a kan bugun da za a yi cikin alfararul jalila to idan aka diba shahi na 117 ta hakiki na abdul ali abdul hamidi na dokta na a jami'a ta bayaro ya yi daga cikin bayanin da aka yi cewa idan yaro ashabu ya faɗa cewa idan yaro ya kai shekara bakwai za a soma bugun shi kaga bugu kamin shekara bakwai bai da wata fa'ida kenan wasu amma ibn al ne ya ce in ya kai shekara goma da fatan za a kula bugu yana da tasiri kwarai da gaske amma kowane da abin da za a buga bulala kaza irin bulala uku wurin sallah bulala bakwai a wurin yaro ya kasance ya yi zagi da dai sauran bayanan da aka yi daga cikin tasirin bugu yaro na tsoron bugu gaskiya kwarai akwai wani karamin yaro da ya wani lehi aka ce ya sai ce da Allah shi dai sai ya kurciya cikin lehin da ya sai ce shi dai in kashe shi za a kashe shi amma da Allah ka a kai shi makaranta a buge shi saboda bugun tasiri gare shi amma an yi magana cewa akwai wani abdarbu bil intizai dr mai hankali hafizullah ya bayani a cikin kashfus zalami nashi shahi na 34 cewa maimakon bugu akwai wata hanya da za a bi cewa a hana ma yaro abin da an ka saba bashi wannan ya yi tasiri gare shi amma daga ciki ka a hana ka a bashi da yunwa wannan ba ladabi ba ne musamman ma in mun ka diba kila an ba saura ba a bashi ba ya yi tasiri gare shi da fata Allah subhanahu wa ta'ala shi kare taimakon bayani na ƙarshe shine a cikin alfararul jalila ya kawo wani bayani a nan cikin ta'alikin ko a ce ta hakikin da wannan dokta abdul ali abdul hamid cewa wa man addaba waladahu saghiran qarrata ainihu bihi kabir duk wanda ya tarbiyyatar da ɗane lokacin da yaron na ƙarami to idanu ne za su yi sanyi lokacin da ya zan babba shi yaron sannan mutuno da hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka tausaya ma mahaifi da ya taimaki ɗani akan yi masa biyayya tun harkon hadisin to daga ciki yana da fassara guda biyu mun yi guda cewa baka aza mai abin da zai sa har ya saba maka ba to na biyu ka taimaka akan yi masa tarbiyya kaga ka taimaka akan yi maka biyayya haka ma ibnul Jawzi ya kawo cikin tufatul maududi nashi wani mutum ya zargi dani yana saba mishi sai yaron ya ce ya abati a ƙaftani saghiran fa aqattuka kabiran wa ne walidan fa ad'atuka shaykha ya ce ya kai babana ka saba min lokacin da ina ƙarami ma'ana ba kai min tarbiyya ba don dai haka da ina babba ne saba maka sannan ka tozartashe ni lokacin da ina ƙarami ba ka kula da tarbiyya ta ba don shi ɗaya ne ga ka ka tsoho ne tozarta ka kaga akwai matsala daga cikin abin da za a kula mutum ya adalci tsakanin 'ya'ya ne ga basuwa ko ga hanawa saboda hadisi ya ce idilu baina auladikum sannan idan kan ladabtar da ɗanka ka ilmantar shi to bi iznillahi ta'ala ya amfane ka amfani waninka ya kasance abin koyi kyakkyawa sai ka samu lada sanadiyar haka an san ladabi abu ne mai wahalsuwa kwarai na da wahala kwarai musamman ma in kan matsa ma yaro da yawa wanda ke matsa ma yaro yaron sai ga kamar makine ne shi mutum sai ya girma sai ya gano ashe masoyi ne ne amma idan ka nuna ma yaro so baka ladabtashe shi ba kaga zai ga masoyi ne kake lokacin da yana karami sai ya girma ya gane maki ne hake don haka daga cikin abin da za a kula duk wahalar tarbiyya bata kai inda zaka kare yaron ba shine irin ku an ahlikum kuma naran kamar da aya ta gabata sannan kowa na son ya hadu da zuriya ta a cikin ni'ima ma ta duniya bale cikin aljanna don haka da fatan za mu kula a ladabtar da 'ya'ya kamar da shari'a musulunci ta tanada allah subhanahu wa ta'ala shi kama mana baki ɗaya inda za mu tashi shine bayani akan haƙoƙin mata akan miji da haƙoƙin miji akan mata shehu abdullahi ya ce wa min hukukin zaujati ala zauji daga cikin haƙƙin mata akan mijinta mata adda haƙƙi akan mijinta ihida ashara haƙƙi goma sha ɗai al'awwalu na harko ida'u sadaƙi ba ta sadaƙi wa atun nisa a sadukata hinna nihila a cikin ibanatul ahkami sharhi na bulugul maram an nuna cewa sun miya sadaƙu sadaƙan an ambaci sadaƙi sadaƙi domin akwai gaskiyar so tsakanin ma'aurata sanadiyar sadaƙi don ɗina an ka ambace shi sadaƙ don ka damke wani abu mai yawa ka ba so ya nuna akwai gaskiyar su don in ba da gaskiya haka ba za ka ba da sadaki ba eh kai ne a'a ba zai ba suwa ba ga masaba ta malik yana tambaya yana ba da damat shi ba da sadaki ya zan mutum ya, ci gaba da zama da mace kamar matsayin aure to ga masaba ta malikiya ba a yarda ba don ko abin da ke gudana yana bayyanar da haka ai da yawa aure ke samun matsala sai a mai da sadaki ko ɗai kenan kaga bai sake ta ba sannan yana yawa ta rasu koyar su kaga babu gado tsakaninsu bayan haka eh, walwalima kuma akwai walimar da za a yi wahe mustahabba mustahabbe ce annabi sallallahu sallama ya yi walima kuma ya umarni a yi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi har yanzu ana yi fa ya ya aikata ta ala sunna akan sunna mai mutasar yana cewa alwalimatu mandubatun walima sunna ce mustahabbiya nan mutum da ya aure yana yin walima amma bari sai bayan an yi bina'i to wannan mustahabbi ne na biyu kamar da jawahirul ikilil ya ambata ita walima tana da kashe-kashe in da al-jawziya cikin tufatul mawdud ya kawo daga ciki wannan suna alwalima shine abincin da ake yi don an ganci akwai alwabima da ladi shine abincin da za a tara marayu a basu akwai attuhufa idan mutum zarce ka da wata shiya zuwa inda kake abincin nan attuhufa akwai alkira idan ya hito da wani gari bayan haka kuma akwai alhursu idan matarka ta haihu ran nan ta haihu yana da kyau kai walima saboda ka tuno wurin wata tara ta yi dauke da ciki Allah ya sabkashe ta lawa wani aitun cikin ciki ya rasu to alkhursu ran nan da an ka haihu ko da baka tara mutane ba akalla kai abinci saboda gode ma Allah akwai al'aqiqa shine idan yaron yayi sati guda don wani bai ga satin ba akwai algadira shine abinci da za a yi na kaciya walima ta kaciya akwai attuhufa saboda dukiyar da Allah ya hore maka akwai annaqi'a saboda tahiyar da kai ka dawo Allah ya tsare ka sai ka shirya walima akwai alwakira shine idan ka kare gini don gini abu ne mai wuya kwarai akwai wani ya kai linta ka kosan dai cikin kashi uku kila ya kashi guda da ya ga kuɗi ne sun kare cewa in kana gina ganin kaka kamar an haɗe ma kai gaba ɗaya ba a son ka saboda matsalar ginin. to mun ji na ɗaya sadaki da walima a sani na biyu ihtimalul aza ɗoka cuta min hata mace ɗaukar cutatta wal hilmu da jimriya ma'ana ko nuna kara mu shi shine hilmu ba sabro ba inda gaba biha in ta yi hushi daga cikin ɗaukar cuta mace ta kan yi ma abu na butulci ko ka ce ta yi abu ka za ta ƙi kuma wata za ta ƙi ne ba don ba ta son ka ba wannan akwai wannan matsala da yawa akwai wani da yake ya iya siyasa ta hiya ta mata idan ya ce ta abu kaza sai ta yi akasi ne misali ko gehen abinci in ya ce ki da ta yi mai sure ita ya kaso sai ta yi mai bako in ya ce ta yi mai bako ta za ta yi sai ta yi ta sura to sai ya dubara in tabbas mai sura ya kaso sai ya ce ya bako za a yi sai ta kota ce sure za ta yi ba shi kenan sai a ta yi haka ba to mutum ya haƙuri iktida'an don koyi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shugaban talik sallallahu alaihi wasallam mata ba ka ce musu wai kai ba a yi maka kaza ko ka yi karhin kaza to ka yi koyi da shugaban talikai nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ma'aiki akwai lokacin da domin ya koya ma al'ummarsa cewa idan mata suka taba ka kana iya gushe musu ya yi wata guda kwana 29 bai dawo sai ya dawo sai da ya dawo kaga za su yi murna da ya dawo don mace tana jin abin ga nauyin mutum ya jaye mata haka amma sai wata ta ce cikinsu to ai wata bai cika ba sai gobe ya ce ai dama wata kwana 29 asali ne a salisu na uku mizahun bananci shine kakaci yudibil kuluba wanda zai daɗaɗar da zuciyar su mata bananci shine wata wasa haka ta aikace ko kuma wasa ta ƙaulance akwai wani littafi da ake ce ma tuhfatul arus ya ce miji wanda aka buga misali da shi shine wanda ke bananci tare da matarsa kuma ya cikin kyautata zamantakewa domin Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf sai dai an faɗi banancin ba tare da ka faɗi abin da ba daidai ba ko ka aikata abin da ba daidai ba domin hadisi yana cewa duk wani wasa da mutum zai yi banna ce in bancin abu uku shine tirenin din doki ne na yaki da kuma jiba da baka shine tirenin din halibi da kuma wasarsa da iyalinsa doki bai da hankali abin ma bai da hankali kibiya to sai aka sa mace cikinsu saboda naqisatul aqli wad dini ne wannan hadisi sahi ne abu dawud da nasa'i da ahmad da tirmizi da ibnu maja da darami da alhakim sun ruwaito shi daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama shi abin koyi mun gabata maganar da aisha radiyallahu ta'ala an hawa ardaha lokacin da tana sada da waɗannan abubuwa ɗin nan masu kamar doki haka bayan haka kuma da macerar da suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana Aisha radiyallahu anha wa arda ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ni na san idan ki idan baki cikin hushi na san kalimar da kike yi haka ma in ki hushi na san kalimar da kike yi sai ta ce mishi min aina ta'rifu zalika ya an kai kasan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ke yadda mana kina cikin wara'a zaki ce la ban yadda da kaza ba wa rabbi muhammadin na rance da matalicin annabi muhammad yace in ke hushi zaki ce la wa rabbi ibrahima na rance da matalicin annabi ibrahim ta ce ajal haka ne bukhari da muslim da ahmad da bai haƙi duk sun ruwaito da bagawi sun ruwaito wannan hadisi haka ma lokacin da mutanen ethiopia hadisi na bukhari da musulun suna wasa annabi sallallahu alaihi wasallam azata wurin waya ne sai da taggamsu sannan yace hasbuki ya ishe ki ce awo aisha radiyallahu ta'ala wa ardaha ta ce na kasance ina al'ada amma zan sha abu annabi ya amshe shi ya aza baki ne inda ni aza sannan in gurguri kashi ma'aiki ya amshe shi aza baki ne inda ni aza baki na sallallahu alaihi wasallam muslim da ahmad da bagawi sun rawaito wannan hadisi sannan ma'aiki yana yi mata kina yana ce mata umma abdullah sai yana kiran sunanta da tarhim yana cewa ya aish maimakon ya aisha akwai da ya ce mata haka cikin sahihi na bukhari da muslim da ahmad da darami ya ce mata ya aish ya ke aisha haza jibrilu yi ƙuri'uki salama ga jibrilu nan na yi miki sallama ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh innaka tara ma la hakika kana ganin abin da ban gani to wannan kenan na haka kan mutum ya game fuska ga matarsa ko kuma ana jin tsoronsa da yadon haru kofa sai ka gado an kakkamta abubuwa dai babu wani nishadi gaskiya ba daidai ba ne mutum ma ba zai san abubuwan da ake ciki a gidansa ba arrabi'u na hudu adamul imbisadi rashin shin hida wuce wuri filmi zahi a bananci bima yuskidi haibatahu kashi bi abinda zai kare kwarjini ne inda ha a gummaci al'amura sai an tsaya tsakiya shine shi abdullahi a cikin da ya ulumuddin ya ce littiba'i hawa hakakka duka bi sun ranta bal daga dai ra'il itidala ya kiyaye daidaito shine eh, zama tsakiya gare ta shine gabanancin wa mahama ra'amun karar lishar duk sa'ad da ya ga abu munkar ga shari'a to ta gayyara laha sai canza mata a wani wuri cikin da yawo din ulumiddini ya ce tana mara ya damisantu ma'ana ya hurzo mata haka ya zaburo don dole sai da haka wa aba min zalika ya ƙi haka ɗin alhamisu na biyat al'itidalu daidaitawa fil gaira ga kishi bi Allah ya yusi azzanna biha kai ya munana mata zato min gairi riba ba wani kokonton da zai sa ya muna da zato sai ya muna da zato amma kuma wala yuhmilu ha kashe ta batun ta ce ya da mata ta dari bisa dari ba a son kishin da ya wuce wuri kuma ba a son sakaci shine rashin kishin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ammal gira allazi allati yuhibbuha Allahu azza wa jalla fal ghiratu fi riba wa allati yubghidu Allahu azza wa jalla fal ghiratu fi ghairi riba wannan hadisi hasanun li ghairihi don haka kishi wadda ake so wadda akwai kokonto ita Allah ke so amma wadda ba kokonto kai kishin mace to shi wannan Allah bai son sa daga ciki kishin da ake gode ma shine duk abin da zai sa ya tuhumar ta ya nisance shi ita ta nisance shi kuma daga ciki kamar ya ga tashin hida huska ga wani ko kuma kila tana waya da wani ga wanga zamani to kaga wannan mawdu'un riba ne wuri ne na kokwanto in ya kyale bai dauki mataki ba to ya nuna bai da kishi matsala ne ku amma daga cikin abin da zai kula kashi yadda shi bididdiginta kashi sa a kama binci komai ita kai ya muna na mata zato don ta yi wata magana ko kuma wata jayya da suka yi su domin muna na zato ga mace kan jawo cewa za ka bi diddiginta sannan dubbin diddiginta yana cikin abin da ke jawo muna na zato haka yanke hukunci da ita ka ce tana kaza ko tana kaza tana aikata kaza ko tana cewa kaza alhali ba ta yi din ba don haka daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ma ya tsawaita hukuwa ga iyalinsa to kai ya zo musu da daddare domin kai ya ga sun cuce shi sannan kuma kai ya yadda ya bi tuba tubansu bukhari da muslim da ahmad da abu dawud da nasa'i suratu wannan hadisi bayan haka al almugni hanya mai wadatar wadatarsuwa anil ilghira ga kishi daga cikin abin da zai kula shehu abdullahi ya magana in akwai riba ba makawa sai kayi kishi mana ya akwai wa'ancan matsaloli ba makawa sai kayi kishi to allah ya da kula alaihar rijalu kan maza su shiga inda take sannan wala ta kharuji ita ta katta ta haifu tarahum inda taka ganin maza ya ce eh, sai ga lalura ta addini ko ta duniya to fadimatu alaihi salamu sayyidi ali radiyallahu anha yana tambayar ta cewa ya fadima mi rin da ta tabbata ga mace sai ta ce Allah tara rijala wala yarawa hakka ta ga maza kan maza su ganta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da aisha da hafsa sai ga abdullahi bin makatumi ya shigo sai ce ihi ta jiba min ku sha makanto gare shi suka yi mamaki suka ce ai makaho na bai gane mu bai ganin mu sai ma yake ce afa am ya wani antuma ku makahi kuke in shi makaho ne sallallahu alaihi wasallam don haka ba karamin alheri bane shi kishi ba karamin kuma alheri bane rashin zurfafawa ga kishi don haka dai aka samun matsaloli idan kishi yawa bayan haka asadisu na shidda al'itidalu daidaitawa fi nafaqati ga ciyarsuwa daidai da yadda aya ta ce limfiki zo sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sai Allahu ba'da usrin yusra wannan mutum ya kula in mai dukiya ne ce suwa daidai da dukiya ta in bai da dukiya sa gurgudun yadda hali ne yake mana tunda Allah ya faɗa aya ce ta alkur'ani kan mu ce dokan kai ne abin da bai iyawa musamman mu maza da hankama in zama na harko gaskiya mutum zaka ji ya dokan kai ne abin da bai iya ba ai wani mutum ba mai hali bane an san in kana da hali komai sai ka wa iyalinka sai zan ko da sahi in za a kare kumallo za a yi mai kabri kwarai kuma a kwaya kwayakwai masu yawa kuma abin ya fi ƙarfi ne da tahiya ta kai ta ce sai mata ta ta ce amarya sai ta ce ni dai kunu ne ka sosai dariya wani kunu ke daga cin kaza to sai da tahiya ta kai tahiya da ya rama kai ne sai ya ce wance ta ce in ya ce kuma da kika so ko horin kunu ta ce a kaga tun harko ya ɗaukan makai ne abin da bai <laughs> yau da gobe ta aikinta don gaskiya ko namiji kaka ba abu kan rage wata rana zai ga waya an kai kan rage ni haka ne to bale mace asabi'u na bakwai ta'alimu ha koya mata a ka'ida suna sunna aqidodin ahlus sunna ya tabbatar da ya kiyaye aqida ahlus sunna na kiyayewa da daraja annabi sallallahu alaihi wasallama da daraja ahlul baita da sahabbai kuma ba ba bambantawa ya koya mata tsarki da kuma alwala daidai da ahl-suna sunna kai an san wankin kafafu suka yi su ahalis sunna kuma ya koya mata taimama haka ma gehen azumi da gehen hajji da dai sauransu da ma cinikayya da dai sauransu in ma zai aure shi ta aure shi ta ga ahalis sunna bayan haka kuma wa ahkama salati ya koya mata hukunce hukuncen sallah irin tsarki musamman bangaren al'ada din nan wasu mata in sun kai wata tambaya gehen al'ada sai kai mamaki wai har yanzu ba su san wanga hukunci ba mai sauki to ka gaskiya matsala ne maza su su ban matansu ba su san addini ba in tsarki bai hita ba hudu sallar da an kai ba ta yi ba wa ma ta kabi ta san mi ta wa ma la ya kabi wa ma la abba ta rankawa na sallah bayani na nan zuwa wa yukhawifuha billah ya tsorata sheta Allah in ta sahalar in ta yi sassabci ta yi sakaci fi amurin dini ga al'amarin addini ya ba ta tsoro don suna jin tsoron Allah yanka kai musu wa'azi wa yu'allimuha ya sanar sheta annaha haƙiƙa ita inin kaɗa ha in abin jininta na al'ada ko na biki ya yanke ƙablal gurubi kamin rana ta faɗi bi miƙidari raka'atin ba'da zuhuri gwargwadon raka'a guda bayan an cire a zuhur gwargwadon raka'a biyakin shi abin miƙidari raka'atin ba'da zuhuri kenan kamin rana ta faɗi amma sai an lura ba'da ɗaharatu was sitiri kamar da mai askari ya ce watan bayan jininta ya yanke sai ta tafi ta yi wanka kuma ta wahi to adiba in ana samun raka'a biyar kamar mu ce minti biyar ko rana ta faɗi to dole fa'alaiha qada'u zuhri wal asr dole za ta rama az zuhur da la'asar wato raka'a can hudu ta jawo la'asar gudaggada ta rage ta bi ita ta jawo az zuhur. wa illa fala kenan misali da raka a hudu adda saura to la'asar ɗaya za ta yi haka ma raka'a guda eh, raka'a uku haka biyu haka ɗai to duk dai la'asar ɗaya za ta yi azuhur ta hada tunda ba sauran raka a biyar a wurin zaman gida kenan to nan amma in ba sauran raka a guda ne kila ko da ta yi wanka ta wayi rana ta haɗe to shikenan waɗannan sallolin da da azur la'asar duk sun haɗe ba sai ta ranka su ba amma in ba sakaci ta yi ba in sakaci ta yi kila rabin awa na ba ta tai wayan al'amurra sai ba ta yi ba sai lokaci da ya kure to shikenan an bi ta bashin su mun ji azur la'asar ko to fa idan kada idan jinin ya kace qabla subhi kamin subahin bi miqdar raka'atin kamin raka'a guda anil magaribi an an ka cire magariba kaga raka a hudu kenan to fa alaiha qada'ul magaribi wal isha'i sai ta yi magariba da isha'i kenan raka a can uku ta jawo isha'i haka sun ka aji nan raka a guda ta jawo ce magariba amma in raka uku adda kingi magariba ta faɗi balle raka a biyu balle raka a guda in kuma gaba dai babu kowace raka'a to shi kenan duk sallolin sun haɗe amma da kiyawancin sharaɗi ba da ɗaharatu wa sitiri da kuma rashin sakaci to shi ne ce fa'alaiha ƙaba'ul ulmagari wal isha wasaminu na takwas taswiyatu nisa'ihi fil mabit daidaita mata ne a wurin kwanciya wa wajibin dole ne amma wa an so ma'ana mustahabbi ne fil ada'i a wurin kyauta shehu abdullahi ya faɗa a cikin littafinsa biya ulumuddin ya ce amma daidaita su ga so ko kuma daidaita wurin kwanciya da su wannan bai kasance ta hata khiyarihi ƙarƙashin zaɓi ne ba haka ya faɗa shahi na 42 wannan ba zaɓi sai dai kuma ka tabbatar da baka ci amana wata baka yi gwargwadon yinka amma dai ga daidaito wurin kwanciya in ka ba ga kwana guda ka ba ga kwana guda in biyu ne kwana biyu yi kwana biyu wurin wagga ka kama kwana guda wurin wagga bale ka ce sai in ka ga dama kaka kwana wurin wagga ka daidaita adalci tsakaninsu wannan dole ne ba wai ya kamata ba ba hana in guda tabba guda kwananta ba wannan daban amma akwai bambanci akwai rada za ta yaya kwananta ba ta ba kowa ba to shi kenan minus ita kawai ba za ka ba kowa kwanan ba amma akwai rada kuma za ta ce ta ba wance kwananta ai sauda bintu zam'a radiyallahu ta'ala an hawa ardaha ta ba aisha kyautar kwananta radiyallahu anha to sai a lura da wannan domin mata an san wuyan lamari gare su ko mace biyu ka hada bale uku bale hudu ai akwai wani mutum yau ko ko ka kwatanta gaskiya kaka an haƙare da mata bale ba kwatanta ba turmi hudu ya sau kala guda don ka a samu matsala ya tuwo ɗakin su jeru su hudu yabba guda har ya kai ga ta hudu shi yana ganin ya huta sai ta farko ta ce shi na an kai saurin bandon ya ba waɗanda ya hiso da yabba ta fi ya ce sai da ya fara ba waccan sannan yabba da yabba ta uku ta ce shi na aji wadda ya hiso zai ba ta na ƙarshe da ya ba ta hudu ta ƙarshe ta ce ni a yabba sai da an ka ba kowa sannan an ka ba <laughs> to ke kenan sai ya jefa ko kuma yana ya jefa kila wani ya gaban wata sai a ce da gangan na ya haka na kamata sai an yi a hankali gaske za ka zan alkali na ƙarfi da yaji attasiu na tara tadibu haladabtar da mata ta bin nushuzi bin nushuzi yake wallati ta khafuna nushuzahunna ba bin nushuri ba da tashin kai bil wa'azi ta hanyar musu wa'azi wallati ta khafuna nushuzahunna fa'idhuhunna ko fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in adanakum fala tabu alaihinna sabila a can cikin suratun nisa a farkon aya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa eh Eh, haka ne a rijal qawamuna alal nisa to shine ware mata wa'azi ya zanna shi ta ce wance ni ne aljanna ki ni ne wuta ki in kibbe ne ya dai mata wa'azozi da yawa thumma alhijrani suna da dabi'a karba wa'azi gaskiya thumma alhijrani sannan ya kaurace mata ko suka ce kai ya kusance ta amma za su kwanta wuri guda wasu kuma suka ce sai ya hito waje ya batta duk dai an yi ta fassarori da yawa akan haka makka sun darbi sannan ya yi bugu amma malamai sun ce bugu ba mai rauni ba ba mai huda fatar jiki ba kuma in ya zaci zai fa'ida a cikin azawajul mubakir fil islami na muhammadu aliyu sabuni hafizahullahu ya kawo bayanin cewa kamar ya doki kamar asawaki haka ya buga mata ga kai domin shaidan ya hita cikin kanta manuwa dai 'yan muzanta nan ba ka kama ta ka ba ta kashi sai an lura da haka shine ce gairil mubarrihi in zanna ifadatahu ba mai rauni ba kuma in ya zance fa'ida ta don matsala ce akwai masu bugun matansu wasu ma in sun ka taho gida sai kaga an kidi ba musu tola matsala ne wani miji bai da imani in ya ga alamun akwai haka zai kama ba ta kashi tunda in ta taho gida ba a doka wani mataki ana samun matsala kwarai da haka ne in ka san kawa ɗaya ka tarbiya ko ya ka to ka tabbatar da har abin da ya sadu ta gudano ta taho nan to ba karamin al'amari ba ne wani ma har da zagi yake gamawa sai an kula kwarai al'ashiru na goma mai bima na ƙarshe alfarar warin ciki ba wala da dan da ta samu zakaran in namiji au unsa ko mace kaka kama warin ciki da namiji amma ka game huska a wurin mace in ta haihe ta wannan matsala ne ai watakila ma macen ma ta haihu halishe ta mutum ya ɗauki ciki wata tara ta aje allah ya sa ta aje ta aje wannan nauyi kuma ka ce ba za ka yi hurin ciki ba kaga kenan akwai matsala ba ka ma iya mu'amala ba ke kakkazan ciki waɗanda wa'i za bu shira don bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawmin ima ma bushira bi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turabi ala sa'a ma yahkumun saboda kyamar da suke a cikin suratul nahl Allah ya faɗa daga cikin rairan faɗa sannan akwai wani mutum saboda kyamar ƴaƴa mata zamanin jahiliya baya musulunta musulunci ne ya kyautatu abin ya zaburo mai ga zuciya ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam don an gane shi yana zugum haka an ce mi ke faruwa ya ce wallahi wani abu ne wa ina ganin Allah zai gafarta min wani abu na ne diyata eh, sai da ta kai ma'isa wadda sai ni ce eh, matata ta yi mata kawa mu honuri to sai matar ta ce kakka yi mata kakka turbude ta kakka kashe ta ta yi ta faɗa mai da ya ce ai ba zai yi ba sa suna wurin ziyara ne bayan sun tafi wurin rijiya dai sai kada ta ciki abin da ya ba daɗi ya yi mai ciwo kwarai sannan akwai wani wanda ya da ɗaya ta yi tana kiran baba baba amma bai tausaya mata bai turbuɗe ta to duk da kyamar da suke kyama mata ibnul jauzi ya kawo cikin tofatul maududi wani mahulkin huska ta ta baki kirin sai wani ya fassara mai ce mace za a haihuwan ma saboda dai kyamar da suke da ƴaƴa mata ga su ko ƴaƴa mace ah, a duniya sun bar record din da babu irin sa cikin qur'ani dai akwai suratun nisa'i gaba ɗaya saboda mutunta mata sannan shekara 26 ma'aiki tare da hadijatu radiyallahu anha bai auro wata ba an ka taimaki addini da rayuwarta da dukiyarta ta komai nata haka ma ga fadimatu alayhi salam ita shugaban matan aljanna sannan aisha radiyallahu anha dorabin addini na gunta sannan ita an mahi ilimin duk mata gaba ɗaya duk duniya abqahu nisa'il umma alal idlaqi bayan haka kuma wadda ta fara shahada sumayya mahaifiyar ammar radiyallahu anhu ma mace ce wannan dai misali na mata yana da yawa kwarai akan gudunmuwa ga addinin musulunci ashe duk wani babban malami duk wani babban dan kasuwa duk wani babban mutum ko ina hito dai asali ne daga mace ashe mata ba abin kyama bane haka in ta haihu in namiji in mace kai farin ciki alhadi ashara na goma sha ɗaya na ƙarshe ta ɗayi bu kalbiha da daɗe da zuciya ta bilhadiyya da ba ta kyauta in ɗurra ila ƙwala in an matsu ga saki abin ya kai inda ya haka an ga tabbas an kai ruwa jallo cewa rabuwa da ita ya yi alheri bisa ga zama da ita amma saki ba kyau in an kai haka to ran nan to shi kenan ya ba ta kyauta aƙalla mahi ɗaukaka kyautar ya ba ta bawa kamar za a ce ya ba ta mota kyauta kaga an rabu lahiya lau ba da cin mutunci ba sannan na tsakiya ya bata taggo da mayahi da getto abin ɗauri kenan amma mahi karamcinsu abin da a ƙasa ga haka shi abdullahi ya faɗa a diya ta'wili shahi na 95 wayan na ka abawa akwai shi dama ba komai a getto ba face zanen da za a ɗaura kawai shine iza khimar kuma mayahi dir'un kuma taggo kaga akwai taggo akwai mayahi akwai zanin daura sannan wa Allah yufshi sirraha kai ya watsa asirinta wadan ya rabu da ita sai su su kama labowa mi ahalin wancan kai ya faɗi shehu abdullahi ya kawo cikin annusa'ihu ibnu umar radiyallahu anhuma bayan ya rabu da wata sai wani ya tambaye shi halin ta ya ce a ban tona asirinta don ba mata ta bace. to wannan daga cikin abubuwa guda goma sha ɗaya bayan su akwai wasu abubuwa guda biyu da za mu yi wuturi da su yana da kyau a kula da su na ɗai ka zan ka ba ta kyauta wasu ba su ba matansu kyauta wasu ma har matan na biyar su ba shi to ka tabbatar da hadda kyauta kana ba ta don kyauta da bata taka karatar karya ba sai ta dawamar da zamantakewa ta kware tsakaninku sannan kawa ka zan yi mata kawa kakka ga kullum kana tare da ita sai ka zauna kuci kuci ba daidai ba ne abu rafi'in ya kawo wanda cikin wannan littafi tufatul arus shahi na 122 wato wani mutum ya zo inda sayidi umaru radiyallahu ta'ala anhu mata ta ta kai shi kara ko da ta zo yana ya yakuci haka ya yi kutu-kutu ga gashi ne ya muce sannan da kura-kura ga jiki ne ta ce ya amiral mominin la wala haza hallis ne minhu ba ni ba wannan ka tsamashe ni gare shi ma'ana ka raba mu sai di umaru na kallo ne ga lalle ba banza ba ta kyamaci wanga mutum abinda ɗaya sai di umaru ya nuna wani cewa ya tahi da shi wurin wanka a gyara shi ko da an ka tahi an ka rage gashin nan an ka kaci a fa an ka yi mai kwalliya sai ce bayan ka gyara shi ka taho min da shi ya ce tahi da matarka ko da ya kusa gare ta bata gane shi ba ta ce kai gaban amirul za ka aikata haka ta aza wani na can daban sai da baya sai ta gano mijinta nan <laughs> kaga ya canza shine sai da umar ya ce haka za fasna ubihinna ya ce ku aikata musu haka fa wallahi hunna la yuhibbuna an tatazayyanu lahunna wallahi suna son ku yi musu kwalliya da kuke son su kwalliya sannan wala hunna mithlu alladhi allahinna bil ma'rufi a cikin suratul baqara ibnu abbas ya ce ina son in yi kwalliya ga matata kamar da nake son ta yi min kwalliya wa amma huquqiz zawji alaiha amma haƙoƙan miji akan mata fa kathira suna da yawa Tutuɗi tudi uhu masa biyayya fi kulli ma amara duk abin da ya umurce ta amma idza lam yakun ma'asiya in ba sabo la da ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq ma'ana dai ta yadda shi addireban ta sai da ya tuka ta wata ta ta nemi ma yardahu duk abin da yake yadda da shi duk abin da ya yadda da shi to ta yadda da shi to wannan daga cikin abin da za a kula shine abinda za ta kyautata mai ta kama sakan mai huska da kuma labari wanda ke sa horin ciki sannan bayan haka daga ciki ta tambaye shi ra'ayi ne ga wasu al'amurra sannan kar ta yadda ta zauna kutut haka mana ba kwalliya sannan ta girmama mahaifa ne da yan uwa ne kuma kar ta kula da duk abin da ya ba su da duk taimakon da ya kawo wasu bayan haka ta zanka yi masa addu'a bayyane in yana nan da bai nan sannan ta yi gaskiyar so gare shi sannan kar ta yadda ta shigar da wanda bai so a cikin gida ba don kuma don ta samu arzikin duniya da lahira ummu iyasin ta yi ce ga diyarta da ta aika gidan aure ta ce ki sani fa mata an talice su don maza maza an talice su don mata ma'ana wani bai yi sai da wani don haka ke rabu da gidanki ke koma da gidan da baki sani ba ma'ana sabon zama don haka ki kyautatar da mu'amala ta hanyar ji da biyayya gare shi sannan ki kama kula da lokacin da zai ci abinci da lokacin da zai yi kwana ki ba su muhimmanci kwarai sannan kake yadda ki watsa asiri ne ko ina sannan kake saba al'amari ne sannan ki sani ba za ki sadu da abin da kike so ba sai ke zaɓi yadda ta bisa ga yadda ki da son abin da yake so bisa ga son da kika yi in kina son abin in baki so in dai yana so ne shi ne in dai ba sabo ne ki tuno Allah shi ya zaɓa miki shi bayan haka sai ta ce fakuni lahu a matan ya kun laki abda ki zaman mai boya ya zaman miki bawa ma'ana ki mai hidima ya miki hidima to yana abubuwan kulawa ne kwarai da gaske daga karshe sai ya kawo hadisi kala alaihi salam ayyuma mar'atin kowace mace ayyuma imra'atin kowace mace mata ta wa zawjuha an haradin alham mijinta ya yadda da ita dakhalat aljannata ta hamma ta shiga aljanna ba ma za ta shiga ba saboda tabbas to akwai abin da ya kai aljanna tare da mijinki ya yi haƙƙi har bisa ga mahaifanki ma sannan duk wanda zai miki zai nuna mai ki mijinki shine masoyinki amma wanda zai nuna ki bata da mijinki ai ba masoyinki bane wata ma kila tana can ta rike mijinta amma ta iza kike ki bata da naki ke ga akwai matsala wa amma huququl mamluk amma haƙuƙan bayi faqad qala alaihi salam fi akhir ma ausa ƙarshen wasiccin da ya kalimar da ya hudi ta ƙarshe ittaqullaha fi ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah ku tsarci Allah ga abin da hannun daman ku ta mallaka ad'imuhum ku she su min mata ku luna irin abin da kuka ci su bayi waksuhum ku tuwa she su min mata na irin tuwayen da kuka sawa amma kaga yanzu kila duk da yaro gare ka yasa irin tuwayen ka kana gani wai mi ya nuhi yaron ka wanda kai ma sana'a to duk da bawan ka irin abin da haka sa iyaka adalci wala tukallifuhum kakku azamu su min al'amalin aiki ma la yudiquna abin da ba su iyawa fama ahababtum duk abin da kun kaso na baye kun ga yayi muku fa amsiku sai ku rike mana ku ci gaba da mu'amala da shi amma wa ma karihitum duk abin da kuka ga kun yi hitin kun yi kyamati fa bi uku dai sai san ma wani to wala tu'adhibu khalqallah kakku azabta talita Allah fa inna Allah haqiqa Allah mallakakum iyyahum ya mallaka muku su walau sha'a da ya so la mallakahum iyyakum la mallakahum iyyakum da ya mallaka musu ku ku zan ku abbayan su a ɗaya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhul aljannata sayyi'ul mamlaka duk mai muna nama abin da mallaka ba zai shiga aljanna ba subhanallah a'anana Allah ay Allah ka taimake mu alatti ba ga bin ma qalahu rasulun da manzon mu ya faɗi sallallahu alaihi wasallam wa hunanan ne intaha kitabuna littafin mu ya kare bihamdillahi ta'ala da gode ma Allah ya kare ranar asibira yinin ashura yinin farin ciki kenan shekara ta rashin wajen wajenmu shekara ta dubu da ɗari biyu da arba'in da uku yanzu haka littahinka yana da shekara 194 da yi 194 shehu abdullahi ya yi wa fati bayan shekara guda da yawan ga littafi da shi da wancan uh, littafin nan wanda uh, ina yawan kawo hujja da shi uh, khisalu abin nan tahzibul insani fi khisali min khisali shaytanir rajim duk rana guda ko a ce shekara guda ya kare su kamin yayi wafati da shekara guda domin shehu abdullahi da shekara biyu amin shehu abdullahi na da yanzu haka yana da shekara 192 da wafati shi ko littayin 194 da karewa kaga kamin shekara biyu da wafati ne shi ta gamar Allah bi rahmati an san littafin da ya fara a duniya shine ne minanul mannani littafin da ya kare a duniya shi a karshe da rubuta littafi ne wurin littafi ko yayi 200 yayi shine shukrul ihsani ala minanul mannani sharhin minanul mannani din nan sannan shi ya fara tafsiri a nan afirka gaba ɗai a nan gehen mu nahiyanmu ya yi tafsiri guda uku nailu suli min tafasir rasuli biya ta'wili fi ma'anar tanzili wanda sa tafsiri ya yi sittin a cikin tafsiri mujallidi hudu da ya mallaman zamani ne nauyi ya yi kifayatu da afa sudan ta gamar Allah bi rahmatihi wa khairan fa khairan Allah ka mishi eh, ala Allah ka mishi warham wa walhamdulillahi rabbil alamin anan zamu dakata